Adawa ba ta karewa. Lokacin da waɗansu ke murnar sun samu mukamai irin waɗannan, lokacin ne kwamar Anas Abdullahi na Namoda mai magana da yawon tsohon gwamna Bello Mutawallan Maradon ya shigo teburin turbar dimokuraɗiyya da irin batutuwa na adawa. A wannan karo, takaici ya dame shi, domin a faɗarsa yadda tsohon gwamna mutawalli ya yi mulkinsa ya baiwa mutanen da ya mukamai dama domin kowa ya irin nashi aiki daga ofishinsa amma abu mamaki sai ga shi wanda suke cewa sun iya sun samu mulkin amma manyan mama su mukamai na kusa da gwamna an bar su kawai suna amsar ulni daga waɗansu mutane a kira consultants Kwamarar Anas Kaura da ya zo da wannan batutuwa na shi nace shin bayan wannan kuma sai me yace alƙawalan da aka yi ma al'umma a lokacin yaƙi neman zaɓe ba a cika na ce to shi al'umma ne ko ko al'umma suka aiko shi da irin wannan sako ya faɗa malam Buhari Sani ina so ka san wani abu guda ɗaya ita gwamnati kowace iri ce mm. kamin a kafata akwai alƙawullukan da ake ma al'umma wanda ake kanan a faɗa masu cewa idan suka fito suka zaɓa to ga alƙawullukan da an ka masu alƙawali za a yi masu so wannan gwamnati ta yi alƙawalin abu shidda na farko harkar insecurity ta yi alƙawali da ta hau sati guda za ta kai ƙarshen wannan matsala ta tsaro wanda shine talakan zamfara saboda harkar insecurity ta isai yadda ake hana su zaman gidajen su ya ishe su ba su noma shi yasa sun kaga cewa wannan ya ce cikin sati guda zai kai ƙarshen wannan matsala dan haka bari su fito su yi zaɓe suka fito suka zaɓe shi sannan kuma abu na biyu ya zo an ka zo an ka anshi gwamnati ba a kammala zaɓe ba abin ya zo ya zama zalunci kuma zalunci ne Allah ya walwale yanzu sannan na biyu ya yi alkawali cewa zai kai ƙarshen bati na jihar zamfara zai taimaki ma'aikata zai taimaki kiwon lafiya duk dai da sauransu six point agenda da ya zo da suwa to ko guda ya kasa cikawa kai karshen ƙarshe ma gwamnati ta yi outsourcing ɗin governance wanda ba bisa ƙa'ida ba yanzu in ka tsaya ka duba ka gani malam Buhari Sani ya ɗauko consultants ya aje su waɗanda su ne suke controlling ɗin gwamnati suke tafiyar da gwamnati kai kadiba yanzu irin head of service irin chief of staff irin ssg ba su aikin komi suna ripotin ne ga consultants waɗanda ya ɗauko domin wata manufa tashi so don hakan ga don najeriya babu gwamna wanda ya yi outsourcing ɗin governance irin gwamna mai ci na jihar zamfara yanzu don hakan ga dole ne mu fito mu faɗa ma duniya ya kasa bai iyawa gwamna gwamnan yawo gwamnan jirgi sannan kuma duk wanda a cikin gwamnatin nan karhin hali yake yi baya jin daɗin gwamnatin rescue gwamnatin rescue abin da take nufi da rescue duk kuɗin da ya kashe sai ya maimaita su so dubu bisa dubu ba rescue din al'umma bane rescue din ajil honsu ne duk ko shi yanzu sakataren gwamnatin mai sharabon ka tun farkon gwamnati kamin a naɗa consultants da ya fito yana maganganu ka ƙara jin magana ta har yanzu ya kasa fitowa ya magana saboda babu abin da ya sani kan gwamnatin head of service ma ka duba ragwaman ma'aikata ta jihar zamfara tana hannun consultants consultants su ne head of service ke tafiya ya reporting su haɗa mai abin da zai yi sannan ya yi shi so irin wannan gwamnati ake cewa ta ɗore jihar zamfara ya Allah ma baya barin wannan gwamnati wannan gwamnati dole ta rushe saboda mi babu manufa kwarai gare ta wannan gwamnati gwamnati ce ta yan family and friend gwamnati ce ta yan rescue rescue din ajilhu gwamnati ce ta yan yawo to kuma ina tambayoyi na farko dai ka ce yana so ya mai da kuɗaɗen da ya kashe mutanen da zamfara sun san bai kashe ko sisi ba ba mu san kai ake ka gane cewa ya kashe kuɗi Wa tambare in faɗa ma mutanen jihar zamfara ne ba su fahimci gwamna mai ci ba yanzu 2019 duk badakalar da an kai na rushe gwamnatin da an kai ta 2019 shi ya jagorance ta aka rushe ta na farko kenan sannan na biyu haya faɗi ya faɗa ma abokan shi cewa shi fa duk kuɗin da ya kashe tun 2019 da ya shiga siyasa kawowa yanzu sai ya ɗebe abu ne kai malam Buhari Sani bari in faɗa maka abin da baka san da shi ba takin da ka ji ana ta rigima wanda yake magana ya kawo wanda an kace taki ne mai ƙasa da duci da tsakuwa yanzu maganar da nake yi maka an biya kamfani ne kuma muna da labari muna da evidence muna da komi ga hannunmu an biya kuɗin taki yanzu yanzu haka yari ya kai ne kuɗin taki waɗanda aiki yake rigima ya kawo yake da awai ya kawo kuma bai kawo takin ba ya dai kawo wani bai completing ne ba to ya biya kamfani ne takin to in bai zo ya cire kuɗin shi ba ni ya zo ni ya taɓa kama al'ummar jihar Zamfara kuma me yayi hawa ne gwamnati tana tafiya yanzu wata bakwai tun da ake gwamnati ka taɓa jin ssg tun farko da ya fito yayi maganganu ya ce za su kai ƙarshen matsalar ruwa ta jihar zamfara to garin gusowa da ake magana wannan lokaci an ce an kai ƙarshen matsalar ruwa kuma ƙarya ce domin mi domin damana ce ta shigo kuma yanzu damana ta tafi babu wani matsalar ruwa da aka kai ƙarshen ta sannan mi shi gwamnatin gaba ɗai ga majiya ma mai tushe SSG na kokarin ya yi resigning saboda mi saboda bai gane komi a matsayin shi na sakataren gwamnati zuciyar gwamnati babu abin da yake iya aiwatarwa ko yake aiwatarwa a ofis ɗin shi bai iya aiki sai ya je ya yi reporting ga consultants tun da an ka kafa gwamnati so guda taɓa hitowa ya magana. To kuma da abin da zai cewa ga majiya mai tushe ma sakataren gwamnati na kokarin ya yi resigning saboda mi saboda an ci zarahi ne an ci haƙi ne an tawaye mai aiki ne babu aikin da yake yi wanda an naji so don hakan ga irin wannan gwamnati ba gwamnati ba ce duk waɗanda ke hitowa suna ma kariyar gwamnati mahaukata ne ba al'umma a gaban su ba abin da suke samu su sa a jilhun su shi a gaban su kuma ba su ba samu ne duk gwamnatin ga na kalubalanci duka gwamnatin PDP menene gwamnayen mu al'umma menene yan masu sukan su yan PDP wanda suka jin daɗin mulkin ballantana har su to su yaba ko su ji daɗin mulkin da yake tafiya ƙarhin hali ne dukkan su ta ciki na ciki duk wanda ka tara kai yi labari da shi zaka ji yana zagin gwamnati yana zagin mulkin da wannan gwamnati yake yi ba riskiu bane risku din ajil shi ne da shi da consultants mai magana da yawan tsohon gwamna Bello Mutula Maudin kenan aka ji Comrade Anas Abdullahi tsohuwar kasuwar ƙwararren mota batutuwan da ya yi sun bani damar nima in masa tambaya domin ba su suke mulki ba adawa suke kuma sadda suna mulki an basu sun yi nasu mulkin sai da sai asal ta buga sannan aka fito aka kalubalance su idan sun ce an wa mutane mukamai kwamishinoni da na kusa da gwamnati kamar sakataren gwamnati da shugaba na ma'aikata a fadar gwamnati da sauransu wai ba a basu dama an basu ne kawai suna karɓar umarni a waɗansu mutane waɗanda wasu ma ba 'yan asalin jihar zamfara shin wannan doka ce aka taka ta kundin tsarin mulki ko doka ta gudanar gudanar da gwamnati me zai hana su faɗi shaidar aji idan kuma ba su da ita me zai hana su bari idan nasu lokacin yayi sai su yanda suke so su ma malam Buhari Sani ka je ka bincike constitution ka doka ƙasa gwamnati ko al'umma a gwamnati sannan gwamnati ana naɗa ta ba kai kaɗai gwamnati tafiyar da gwamnati ba kana da makarabai kana da mataimakin ka? kana da sibika kana da SSG Hmm. kana da chief of staff duk mutane mutane ne masu muhimmancin gaske da head of service waɗanda duk ƙiyayyarka duk ba ka so sai ka zauna da su ka binciki su ne mukarabbanka da kwamishinoninka su ne mutanen da za ka rufe ɗaki da su su ne ake kira executive council so in dai wa'annan mutane na kalubalanci gwamnatin jihar Zambara tun daga mataimakin gwamna tun daga sakataren gwamnati tun daga chief of staff head of service kwamishinoni idan akwai mutum guda wanda aka zannawa da shi a yi shawarar yadda za a kashe kuɗin jihar Zambara. to ya hito ya karyata ni ya ce kuɗi kaza da an ka kashe wuri kaza na sani abu kaza da an ka ɗauki mataki wuri kaza na sani kwamishinoni ma tun da ya naɗa kwamishinoni ne ina ganin ina faɗa maka babu wani kwamishina mutum guda daga cikinsu wanda ya taɓa tafiya fasinali ya ganshi ya bashi report ɗin abin da ma'aikata da take nuyi ko abin da ma'aikata ta take ci. Ina kuke samun waɗannan labarai? In ka koma to kana ci ana nake samun waɗannan labarai ina ɗan ainihin jihar Zamfara ina da ƴan uwa jihar Zamfara ina da mutane jihar Zamfara ina da masoya jihar zamfara ka ce ni ina nake samu wa'annan labarai ni waɗan jihar zamfara ne dole in san abin da zamfara take ciki so in ka duba malam buhari sani sakataren gwamnati da ya kamata a ce kula da affairs na gwamnati sakataren gwamnati ya koma hoto majiya mai tushe zai mayar da an ka hana shi an ka ce bari saboda bai gane komi consultants ke tafiyar da gwamnatin jihar zamfara sannan kwamishinoni lokacin matawalle da ya yi kwamishinoni sai da ya ba su kuɗin su akwai kuɗin da ake ma furnitures allowances doka ta ce a bada su ana baka mota wa'annan kwamishinoni tun da sun kawo babu naira goma da ta shiga su da kantoma mai bada gado wa'annan kwamishinoni tun da sun kawo babu wani report da sun ka taɓa ta sun ka doka sun ka kai ma gwamna ya saura ya tabbatar da cewa yes wa'anda suna cikin executive council meeting su za su ba shi report kuma zai kashe kuɗin jihar zamfara zamfara bari ya zanna da su ya faɗa musu ga zai kashe kuɗin jihar zamfara bai taɓa yi ba kami ya yi ma kwamishinoni ya yi a awadin ɗin kontrak wannan ta cikin gari ya ba da kwangila wannan ta titunan cikin gari saboda shi titin lalan tulalan titin da ya fito daga lalan hmm. ya ɗiba ya yi shigo cikin gari ya yi gada biyu wannan gwamnatin tarayya kai ne ka kai shi ba shi ka kai ne ba kuma matawalle ya samo shi lokacin gwamnati ne an kai furudin ɗin aikin an ka bayar ba a ci gaba da shi ba ba a fara shi ba an ka ce sai sabuwar shekara za a fara shi shi yasa an ka fara shi wannan shekara da ya zo ya gano titin ko kamfanin da ke wannan aiki sai ya ɗauko su ya ce to bari ya ba su ayyukan da a cikin gari dan su yi aikin gaba ɗaya sai ya awadin ɗin su wannan aiki amma sai ka fito ka ce wai kai ka ba da wannan aiki ta ina ka ba da shi ba aikin shi ba ne aikin fema ne aikin firar gamman ne firar gamman ke yi ne shi ke yin wannan aiki aikin da ya fito daga lalam ya kai gada biyu aikin fema ne aikin gwamnatin tarayya ne kuma da ya samo shi yana gwamna an ka ce ba za a yi aikin nan ba sai sabo shekara so mu muna son banda yan titunan nan da ya je ta jama mutane asara yana rushe masa shagunoni ya hito ya faɗi aiki guda wanda ya yi faɗi ja zabara ba mu san shi ba so dan hakan ga ba kuma su kaɗai adda haƙi ba ƙauren na moda na da haƙi ga titi tana da haƙi da ruwa in ya ce zai kai ƙarshen matsalar ruwa ba a yi ba zurmi haka shinkafi haka in ka dawo yanki tsafi na da haƙi ba a yi mata komi ba maro na da haƙi ba a yi mata komi ba bungudu na da haƙƙi ba a yi mata komi ba ka koma can zon din mahara ba a yi mata komi ba kowa ma ba ta ba maradin ita kai ta mutunta ma mace an ka ɗauko an kai ma kwamishina kuma ba a ainihin ma cikin garin maradin ba ba kura na da haƙƙi ba a yi mata komi ba gumi na da haƙƙi ba a yi mata komi ba an kana da haƙƙi ba a yi mata komi ba bukurum na da haƙƙi ba a yi mata komi ba shin bari in tambaye ka haka ake tafiyar da gwamnati ba ka shawara da kowa daga kai sai consultant ya yi dubai ya hilhila ya yi america ya hilhila ya yi south africa ya hilhila ya yi uk ya hilhila ya yi morocco ya hilhila duka kasashen da bai taba zuwa ba hawa ne gwamnati sai da ya kara iya ta wa'annan kasashe kuma ka sani duk yawon gada ya kai ba cikin ajilhu ne yake ɗiba kuɗin tafiya ba kuɗin mu ne na al'ummar jihar zamfara ke shan wahala kuɗin mu ne ake rusa duk zai hita sai an ɗebe mashi kuɗi naira miliyan ɗari hudu da hamsin kuɗin tafiya ta da kuɗin dawowa ta in kalli wata tihe-tihen da ya yi ya ci kuɗi su biliyan goma to wannan gwamnati ake cewa ceto ta tahoyi kuma da izinin Allah Allah ba zai bashe ba saboda mi ya ce zai kai karshen matsalar tsaro matsalar tsaro ta kasa kai karshe ya ce zai kai karshen matsalar lahiya babu asibiti guda wanda ya kai ma material ko guda daya ba ya ce zai kai karshen matsalar ilimi ilimi ya mutu ya ce zai kai karshen matsalar ma'aikata ma'aikata wasu wata biyu wata wata shida wasu wata bakwai ba da su albashi ba dan haka ya za a Allah ya bar wannan gwamnati ta yayi to kuma da ƙarshe ina aka kwana batun kotun ɗaukaka ƙara. Kotun ɗaukaka ƙara tana nan an tafi ba mu cewa komi. Mu ka san dama ba mu magana sai hukuncin da kotu ta yi. Amma dai muna da yaƙini da izinin Allah zaluncin da an kai mana Allah sai ya walwale shi. Kuma duk masoyin APC da masoyin mai daraja tsohon gwamna Dr. Bello Mama Matola Maradon ya ci gaba da addu'a kuma da izinin Allah za mu dara mu ci gaba da addu'o'i ba a shiga gaban kotu ba a magana kan kes ɗin kotu kes ɗin kotu sai abin da alƙalai na yasu domin ba a shiga gaban alƙalai wurin magana idan an ce kes yana gaban kotu to is an against the law kuma bai da kyau ka shiga gaban kotu ka ce ka yi magana kan abu to dan haka ga muna kyautata musu zan kuma da izinin Allah za a yi abin da zai faranta ma duk al'ummar jihar Zamfara domin ka ɗayan su yanzu sun yi nadama sun dawo kuma da kansu sun tabbatar da cewa Allah ka mai kaddama tawalli domin su ci gaba da jin daɗin mulkin da ake yi na walwala na barin talaka ya sani ake cewa gwamnati na barin talaka san cewa eh gwamnati tana da amfani na kare haƙƙin su na kare duke su na kare musu tsaro na barin su su je su yi noma ba wannan gwamnati ta zalunci ta cuta wadda ta talaka bai ma san inda an ka dosa ba baya ganin shugaba bai ganin makarabinta bai san ma inda an ka dosa ba balle sana san inda za a fara kullun talaka ake cuta a kashe shi a hana shi noma a hana ma'aikaci albashi mara lahiya na tauyuwa sannan ma'aikata harkar ilimi ta lalace so insha Allah da tabella mama mutabin in ya dawo da izinin Allah zai hudu da wannan kuma da izinin Allah abubuwa za su tafi noma za su tafi lafiya lau da izinin Allah tattaunawa muke nan tawaita tafi ka tare da kwamanar Anas Abdullahi tsohuwar kasuwar na mota mai magana da yawan tsohon gwamna Bello Muhammad Mutawalla Muradu yayin da ya aika saƙonni na adawa kuma ya yi kira ga masoya Belmat da su ci gaba da addu'a da izinin Allah a cewarsa saura kiris